yayin da ma ya rage 'yan makonni da a gudanar da babban zaɓe a najeriya yanzu haka fa ana kai ruwa rana tsakanin 'ya'yan jam'iyyar pdp da ke mulkin ƙasar da kuma 'yan adawa musamman ma na apc da ke ƙoƙarin ɗana kujerar shugabancin ƙasar wanda kawo yanzu ma tuni ha aka fara gangamin zaɓe a wajen wani gangami da 'yan pdp suka gudanar a yola fadar jihar adama don tallata ɗan takararsu malam nuhu ribalo da mataimakinsa rabarin habila istifanus 'yan jam'iyyar pdp su ma gargaɗin adawa ne da su sha kurumin su. fuskoki ne na cin zaɓe za a zaɓi jam'iyyar pdp allah ga nuhu da habila muna neman jama'a muna neman addu'anku jama'a ga naku jama'a a samu a addu'a a dai wajen wannan gangami wani kusa a jam'iyyar sanato sale zangina ya ko danganta jam'iyyar tasu ne da jirgin da ke dauke da kurayen da ka iya cinye 'yan adawa. Ta yau jirgin nuhu ya aifo adamawa kusan jirgin nuhu na komai yana ciki ko kowane dabba yana ciki akwai giwa a ciki akwai damisa akwai zaki hada mace zama a ciki <laughs> amma zan jirgin nuhu na zama ba sa cizo ko sun yi cizo ma ba sa kashewa to sai dai kuma a bangare guda su ma NAPC ba su kyale ba inda su ma suka gudanar da nasu gangamin mai da martani Alhaji Abdulrahman Abba Jimeta wani kusa jam'iyyar ya yi magargadin cewa san Allah su shirya rigin domin mu kuma mun shirya mutuwa wannan ne headline da za ka ga a TVC muna gaya muku zaɓen da za a yi a bana ana so ba a so za a mana adalci ana so ba a so za a kare ƙuri'a ana so ba a so za a irga ana so ba a so za a yi declaring winner billahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda yake son shiga kabari da yori. ya shirya ne gina. To sai dai kuma yayin da wannan ke faruwa wasu 'yan takara daga yankin Mobi wanda ba daidai da kwato shi daga hannun 'yan Boko Haram ba na fa barazanar kauracewa zaɓe ne muddin da aka sauya musu wajen yin zaɓe. Alhaji Abraman Kwajam wanda bai daɗe da ficewa ba daga PDP ya koma PDM na ma cikin 'yan takarar da ke wannan barazana. Na farko dai muna gode da jami'an tsaro da yadda suka karɓi da kuma muna kira ga al'ummar mu bi kowa da kowa ya koma gida kuma muna kira ga shugabanni na INEC jami'an zaɓe na Najeriya da su ji da babban muriya. babu inda za a je a yi zaɓe fa in ba a mubi not Mubi South da Mai ba. Da za mu amince da duk wani zaben da za a yi a wani wuri shugaban zaɓe ya sani kuma mun rubuta masa takarda a rubuce. kawo yanzu ma an zura ido ne a ga hukuncin da babban kotun tarayya za ta yanke dangane da kalubalantar matakin da jam'iyyar pdp ta dauka na cewa malam nuhu ribalo shine dan takarar jam'iyyar a karar da wasu 'yan jam'iyyar pdp suka shigar a abuja ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya